radio voh hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro radio hausa voh daga nan tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa da shirya alkur'ani shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 29 ga watan Satumban shekara ta 2021 wanda daidai da 22 ga watan safar a shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 715 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan muharram na shekara ta 726 hijirar kamariya hassan bin yusuf bin mutahar alhilli babban malamin addini ya rasu an haife shi a garin hilla na kasar iraki mahaifinsa kuma ya kasance babban malami ne a zamaninsa wanda ya fara koya masa karatun ƙur'ani mai tsarki tun yana karami bayan kuma ya shiga karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da hoja nasar al tusi bayan ya zama mashtahidi a bangaren ilimi ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai daga cikin littafan da ya rubuta kuwa akwai littafin nan na taskiratul fuqaha da kuma littafin nan na nahjul imam fi tafsirul al majid da kuma littafin nan mai suna muntahal al-matalib da karshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 983 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan muharram na shekara ta 460 hijira kamariya sheikh muhammad bin hassan tusi wanda ake wa lakabi da shehu ta'ifa ya rasu an haifi shehu tusi a shekara ta 385 hijira kamariya a garin tus wanda yake arewa maso gabacin kasar iran bayan karatun sharafage ya je birnin bagadaza na kasar iraki inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na wani lokaci waɗanda suka hada da sheikh al-mufid da kuma sayyid murtaza alamul huda daga baya shehu tusi ya kafa makarantar hausa ta birnin najaful asharaf a kasar ta iraki kuma daga lokacin ne fiye da shekaru dubu da suka gabata har zuwa inda yau take ake karatu a wannan cibiya shehu tusi ya rubuta littafai da dama a bangarorin tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma hadisan ma'aiki tsira da aminci allah su tabbata a gare shi da allah ya tsarkaka da littattafai na fikihu da kuma usul mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta dai shine littafin sa na tafsirul bayan sai kuma littafin nan na istifsar game da littafin sa na at-tahzib masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6.53 da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa 6.50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman su shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce kasashen duniya na son kulla hudda da kasar iran jagoran juyin musulunci na iran imam khamenei ya haɗa faiman jabilli a matsayin sabon shugaban hukumar gidan rediyo talabijin ta kasar iran shugaban kasar tunisia ka'is sa'id ya haɗa mace ta farko a matsayin firaministan kasar kasar iraq za ta sayi na'urar tsaron sararin samaniya samfanin s 300 daga ƙasar rasha yanzu kuma ga cikakkun labarun shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya ce ƙasashen duniya na son kulla hulɗa da ƙasar iran shugaba ra'isi ya faɗi hakan ne a wajen taron majalisar ministoci da aka yi a yau laraba inda ya ƙara da cewa fitar da ilimin kimiyya da fasaha da ake da shi wata babbar dama ce ta fara dangantaka da kasashen yankin da ma duniya baki ɗaya. a tattaunawar da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi ya nuna irin yadda kasashen duniya daban-daban suka bayyana aniyar su ta yin aiki tare da kasar iran har ila yau ya kara da cewa babban abin da ke gabanmu a halin yanzu shine karfafa cibiyoyi da kungiyoyi da ke samar da allurar cutar covid-19 domin yin amfani da allurar ta kasashen waje tana da iyaka ba za a iya ci gaba da amfani da ita ba har abada a wani bangaren kuma ya ce muhimman abubuwan da gwamnatinsa za ta fi mai da hankali shine kula da matsalolin mata da iyalai don haka ya buƙaci minista kula da harkokin mata da iyalai tafiyar da wani rahoto game da hanyoyin da za a bi masu tasiri wajen shawo kan matsaloli da mata suke fuskanta a cikin al'umma tare da miƙa shi ga majalisar domin samun amincewa. jagoran juyin musulunci na iran imamu hamna'i ya haɗa faiman jabilli a matsayin sabon shugaban hukumar gidan rediyo da talabijin ɗin ƙasar a cikin sanarwar da aka fitar a yau laraba ayatullahi imamu hamna'i jagoran juyin musulunci na iran ya gode wa shugaban hukumar gidan rediyo da talabijin ɗin mai barin gado abdulali ali asgari saboda kwazonsa tare da fatan samun nasara ga sabon shugaban hukumar jabilli a sabon mukamin da aka naɗa shi Atullah Imam Khamenei ya faɗi a cikin saƙon da ya aike wa Jibilli na naɗa shi da aka yi a matsayin shugaban wannan hukuma na tsawon wa'adin shekaru biyar cewa kafofin watsa labarai na ƙasa wata jami'a ce ta haɓaka matakin wayar da kan jama'a da ilimi kuma dalili ne mai fa'ida a idon kowa. Akwai abubuwa guda hudu da jagoran ya zayyana da sabon shugaban zai fi mayar da hankali a kai a tsawon shugabancin nasa su ne al'adu, ƙarfa ruhin juyin juya hali, yaɗa salon rayuwar iraniyawa ta musulunci da haɓaka haɗin kan ƙasa suna daga cikin manyan abubuwa da ya kamata a cimma ta hanyar ingantattun shirye-shirye masu nagarta da za a yaɗa in ji jagoran shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya haɗa mashi ta farko a matsayin firaministan ƙasar wajen da ke fitowa daga birnin tunus na ƙasar tunisia sun nuna cewa a yau laraba ce shugaban ƙasar tunisia Kai sa'id ya sanar da naɗin najla baudin romdin wata farfesa da ta daɗe tana aiki a makatar ilimi mai zurfi ta ƙasar a matsayin sabuwar firaminista watanni biyu bayan da ya kori tsohon firaministan da kuma dakatar da masar dokokin ƙasar wannan ɗan ya zo ne makonni biyu bayan sanarwar da ya fitar a makon jiya na kafa sabuwar gwamnati don haka ya buƙaci da ta gaggauta kafa sabuwar gwamnatin Romdeni ita ce mace ta farko da aka san da sunanta a mukamin prime minister cikin tarihi a ƙasar. Idan ana iya tunawa a makon jiya ne shugaban ƙasar ya sanar da jingine yin amfani da kundin tsarin mulkin ƙasar tare da yan aiki da sabuwar doka wannan ya sa kashen duniya dama suka kira shi da koma aiki da kundin tsarin mulkin ƙasar. a nata bangaren jam'iyyar babban jam'iyyar adawa a kasar annahda ta yi tirda matakin da ya dauka tare da bayyana shi a matsayin juyin mulki zargin da ya musanta ya ce ya ɗauki matakin ne domin ceto ƙasar daga durƙushewa. to da ya kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙasar iraki za ta sayi na'urar tsaron sararin samaniya samfarin s-300 daga ƙasar rasha babban kwamandan sojin sama na ƙasar iraki general shihab jahid ali da ya jagoranci wata tawaga zuwa ƙasar rasha a baya-bayan nan ya faɗi cewa sun kula yarjejeniya game da siyan na'urar tsaron sararin samaniya samfarin S-300 daga kasar Rasha domin kara karfin tsaronta yadda ta iya kare kasa daga duk wani wuce gona da iri. A shekarar ta gabata wani na majalisar kasar iraq ya faɗi cewa Amurka ta nuna adawa da siyan wato na'urar tsaron kariya samfarin S-300 ne da ƙasar iraq take so ta yi daga kasar Rasha. saboda fargabar da take da shi na rage karfinta da kuma kashe mata kasuwar makamai a yankin gaban tsakiya baki daya a nasa a bangaren muhammad albadawi mamba a kwamitin tsaro na masarar kasar iraki ya faɗi cewa babban dalilin da ya sa amurka ke kokarin kanke kasar rasha daga sayar da makaman kariya na sararin samaniya ga kasashen iraki yankin tekun fasha ko kuma iran ko kuma wata ƙasa a yankin gabas tsakiya so da ƙasar amurka da isra'ila za su rasa ikon da suke da shi a sararin samaniyar kasashen yankin da kuma 'yancin amfani da sararin samaniyar kasashen wajen kai hari kan ƙasashen da ke adawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kasar china za ta yi watsi da bukatar amurka na daina shigo da man fetur daga iran a wani taron manema labarai da ta yi a yau kakakin makasashen wajen ƙasar china huwa chinyun ta faɗi cewa ƙasar ta kai tsaye tana adawa duk wani takunkumi na rashin adalci kuma tana kira ga ƙasar amurka ce abin da ta kira takunkumi nuna ƙarfin iko da ta aka ba wasu kamfanoni da wasu ɗaiɗaikun mutane wannan bayanin ya zo ne bayan wani rahoto da aka watsa a kafin watsa labarai inda wasu jami'an amurka da ƙasashen turai suka yi kira ga ƙasar china da dakatar da shigo da man fetur da take yi da ƙasar iran shigo da man fetur da china ke yi da kasar iran shine babban abin da ya mamaye ziyarar da mataimakin sakataren harkokin wajen amurka ya kai china a watan yulin da ya gabata sai dai kasar ta china ta mayar da martani mai kaushi game da wannan batun inda ta nuna cewa hulɗar tattalin arziki da kasuwanci tsakaninta da iran wani abu ne tabbatacce kuma a fili yake kuma a kowane lokaci hulɗar tana gudana ne bisa haɗin gwiwa a rashin dokokin ƙasa da ƙasa da aka amince da su ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara da suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran aminu ibrahim ke kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu je tarayyar Najeriya inda kungiyar harkar Islamiyya ta IMN ta ce jami'an tsaron Najeriya sun kashe mata wasu mabiya da kuma jikkata wasu yayin da da dama aka cafke su. yayin tattakin arba'in na imam hussein alaihissalam da aka yi ranar talata a abuja a cikin shirin dai za mu ji halin da ake ciki da ma fatan da kungiyar take da shi da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin. to marilla yayin da a kasashen duniya da dama aka yi tattakin zagawar arba'in na kisan da aka yi wa jikan manzon tsira imam hussein alaihi salam a birnin abuja na tarayyar najeriya da tattakin ya gudana cikin zubar da jini harkar musulunci ta imn a najeriya ta yi zargin cewa an kashe mabiyanta lokacin da 'yan sanda suka tarwatsa jerin gwanan tattakin da suka yi na ranar arba'in a ranar talata a abuja haka kuma kungiyar ta ce an jikata mabiyanta da dama sannan wasu da yawa ba a san inda suke ba to domin samun karin bayani akan halin da ake ciki shirin ya tattauna da malam ibrahim musa na dandalin yada labarai na harkar musulunci a najeriya ga kuma abin da ya shaida wa radio hausa voh abin da ya faru shine duk shekara dama muna yin tattaki na arba'in din imam hussein alaihi ma'ana a ranar ashirin ga watan safar na kowace shekara mukan taru mu taso daga wani wuri zuwa wani wuri daga nan sai a yi jawabi sai a watsi to yau a ajiya kenan ashirin ga watan safar a kirgen iraki saboda haka sai muka kwatanta irin wannan tafiya din aka taso daga wani sashe na abuja aka biyo ta wajen gwarin fa ana so a isa bus stop sai a yi addu'a sai a tashi kuma makasudi gai dama shine a tunatar da mutane da masifofin da kuma irin kisan gillan da aka yi wa imam Hussein da zuriyar ma'aiki gaba ke daya to ana tafiya a tsanake kuma ba wai an tara wani hanya bane motoci na wucewa kowa dai na harkar samu ko muna namu harkar na tafiya da kuma rera waƙoƙi da taki ko slogan zan kenan da turanci sai su wa'annan jami'an tsaro na 'yan sanda da sojoji suka tare wannan babban hanya din kuma suka soma an taya mana harsasai da kuma hayaki ne sa hawaye wannan shi ne abin da ya faru kuma an jikkata mutane da dama a wannan lokaci wanda haka ya kawo ƙarshen wannan tattaki din to malam musa akwai rahotannin da muke samu cewa akwai waɗanda suka rasa ransu yayin wannan tattakin a abuja wani ƙarin bayani ne za a mana eh lallai an jiya mutane da yawa dama domin bayan sun dakatar da wannan tattaki din tare da wannan buɗe wuta mutane da dama masu tattaki din yan uwan musulmi suka bazama sassa daban-daban to a wannan bazama din da aka yi ne shine suka wato jikkata da dama sosai domin sun rika bidi inda suka ga an ce rukunin yan uwa sun shiga wurin to sai su kai farmaki wurin akwai bidiyo da aka riga yawo da shi ma da ke nuna yadda sojoji suka ritsa da wasu 'yan uwa a wani rukunin shaguna suka caccaka musu wuka kuma suka tafi da su so zuwa dai yanzu dai muna da tabbacin mutum biyu suka yi shahada amma dai akwai kaɗai raɗin cewa sun kai guda takwas ma to amma da yake ji abin ya faru watakila ba za mu iya gane adadin takamaimai nawa ne ba sai ko zuwa can anjima amma sun kama mutane da dama kuma da yake an tarwatse ne to har yanzu dai ba za mu iya cewa ga adadin su da suka kama ba amma na ga wani rahoto da ke yawo cewa sun kama yan sanda sun ce sun kama mutane hamsin da bakwai to ta yiwu zai fi haka nan da yake an fito daga garuruwa daban-daban ne wasu ba su san garin ba don haka za su iya faɗawa komai yan sanda din ba tare da sun sani ba amma duk wannan zai kara bayyana watakila zuwa yau yamma ko akwai wasu dalilai haka da su jami'an tsaro suka bayar na farma muku yayin wannan tattakin to abin da nake gadi yake faruwa shine wato tunda su suke auka mana ba za mu ce ga dalilin su na auka mana ba amma dai bisa zahiri mun san cewa tun bayan auka mana da aka yi na shekara dubu da goma sha da wannan gwamnatin ta buhari ta yi to sai zama na cewa ita wannan gwamnatin ta ɗauki rayukan mu yan uwa musulmi almajiran shek zakzaki ba a bakin komi ba don haka abu kaɗan muka fito muna yi kawai to kawai sun samu kamar wani lasisi ne su auka mana su yi mana kisan gilla mm. ah, amma ba haka ba gaskiya babu wani dalili kowa ya ga bidiyoyin da ake kai yawo da su zai ga mm. cewa kawai mun fito ne muna tafiya a ƙasa da kafafunmu ba makami ba wani abu ba mu tare ba mu ce kowa ya inda muke bi ba motoci ma suna wucewa muna wucewa to da haka babu wani dalili a zai sa su auka mana tunda ba kashe wani ko kona dukiyar wani ko ana makamancin haka nan ba illa dai kawai da yake ta gwamnatin ba da mu a bakin komai ba kawai sai su samu wannan dama din sai su auka mana wannan dai kawai nake gashi ne amma watakila su ya kamata su amsa wannan tambaya din me yasa suke yawan auka mana muna ko to malam musa wasu za su su ga kamar cewa saboda an haramta kungiyar ku ce suka yi wannan yunkurin hana ku ta takin to ce ba zai rasa nasaba da haka din ba amma ai kaga shi tsarin mulki cewa yi kowane ɗan ƙasa yana da hurumin ya yi taro ya kuma yaɗa fahimtar shi ba tare da tsangoma ba ma damar cewa yana yi ne haka ne bisa lumana ba tare da wato tilasta wasu ko wani abu makamancin haka nan ba kuma wannan shine abin da muke ba wanda muka ce dole sai ya zo ya wannan tattakin ko mu kanmu yan uwa musulmi din ba kowa ne zo wannan tattaki din ba so da haka ba wani abin da zai sa su zamanto suna da wani hurumi ko dalili na su auka mana kawai dai su kawai saboda suna ganin wala Allah mu raunana ne kuma za su iya mana abin da suka yi ba tare da wani abu ya baya ba. To wannan ba shine karan farko ba da ake wannan tattakin don kuwa duk shekara ana yi a bana daga ina ne aka halarci wannan tattakin har zuwa abuja a yi kusan dama daga dukkan garuruwan musamman arewacin najeriya ne saboda ita shi wannan tattakin ka san dama kirgen mu daban da na iraki da kwana daya to saboda ka an yi a sauran garuruwa kwana daya kacin jiya kenan wato an yi a lahadi wasu matan asabar aka yi wannan tattaki din ma'ana a taso daga wani wuri zuwa wani wuri a yi addu'o'i a yi jawabai a kawaki kuma duk ko ina da aka yi an tashi lafiya lau babu wani abu hatta a nan kusa da abuja din suleja an yi a ranar litinin kuma an yi lafiya lau an watse ba wani abu hatta ma gefen abuja ma abin da ya kawai faru wannan dai ranar jiyan ne talata daidai gurin fansa daga watakila ya kamata su auka ma wannan taro din kuma suka auka kuma suka yi abin da suka yi to malam musa yanzu idan akwai wata shawara ko kira na yadda za a kawo ƙarshen irin wannan farmakin da ake kai muku musamman a irin wannan tattakin mecece shawarar ku da yake su suke auka mana gaskiya ba za mu iya cewa ga yadda ga ƙarshen abin ba su suke auka mana ba mu muke auka musu ko muke cewa ku zo ku auka mana ba da haka su ne ta eh, sun ga dama su dakatar da abin amma dai mu abin da muka sani shine cewa mu ba tsokanan kowa muke ba muna abin da yake bisa haƙƙin mu ne kuma ba mu ne ya kamata a ce mu mu daina yin abin da yake bisa haƙƙin mu ba su masu cin haƙƙin mu ne kamata a ce musu lalle ku daina cin haƙƙin waɗannan bayan Allah to da haka mu dai mun san cewa Allah yana gani in ma mutane ba sa gani don haka zai ɗaukan mana fansa kuma zai mana sakayya kuma zai mutum eh, kamar yadda faɗa ne a baya cewa wato fatan kawai shine in ita gwamnatin ta fahimci cewa muna da haƙƙi kasantuwan mai 'yan kasa ba bare ba biyu abin da yake bai saba wa dokan kasa ba in gwamnati ta fahimci wannan to lalle an kawo karshen wannan abun ai duk wannan tattakin an yi shi a duk garuruwa fiye da arba'in a cikin arewacin najeriya nan kuma ba abin da ya faru to me yasa sai na abuja zai zama daban ita abujan ba a najeriya ba ne ko ko a wata ƙasa abujan take daban ko kuma dokokin abujan daban ne to da haka kawai zalunci ne tsabagen shi na wannan gwamnatin da yake mana ta kuma addu'an allah ya kawo mana karshen ta ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. adala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa biyu haisu daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen sana biyu ya ci Iran. Mai magana buba ya manja ma balwa daga ƙaramar kwama bala jihar Adama tare Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu wajen yin Allah wade da harin da sojojin Najeriya suka kai da jirgin sama a karo na biyu a tafkin Chadi baya ga wanda suka kai a jihar Yobe a kwanakin baya. hakanan ina Allah wade da kisan 'yan uwa musulmi a majin Sheikh Zazzaki da jami'an tsaro suka yi abuja a ranar talata 28 ga watan tara a 2021 a garin abuja wannan abin allah dai ne a ce baya ga kisan da jami'an tsaro suke yi ta hanyar jirgin sama suna ɗaukar bindigogi su buɗe wuta baya ga gaza kawo tsaro wa ƙasa da suka yi inda suka bari 'yan bindiga suke cin karen su babu babbaka a jihohi daban-daban musamman arewa maso yammacin najeriya muna fata gwamnati ta tsoron allah ta sauƙi yin da ke kanta ta ba duka 'yan najeriya inci na yin addini ka yadda ya zo a kunnin tsarin mulkin najeriya assalamu alaikum gidan radio biyu ta hausa mai magana ta siyo ungwatu da a jamhuriyar niger yau na shigo cikin shirin nan ne domin bayyana ra'ayina kamar haka dangance da kasafin kuɗin ƙasar mu niger da aka yi na bana wanda kasafin kuɗin ya nuna cewa ɓangaren shari'a shi aka fi zuba kuɗi mai yawa To ta wannan dama muke kira ga kotun ƙasar mu da su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah. Mai gaskiya a bashi gaskiya shi mara gaskiya kuma kotu ta hukunta shi. To ta wannan dama muke jan hankalin su da su tsaya su yi aikin su tsakani da Allah. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashi Hausa na biyu H Hausa barkan mu da warhaka. Mai magana Lawali andu daga jamhuriyar Nijar. Eh, a yau zan miƙa jajena ne ga dukkanin 'yan uwa musulmi da suke ci gaba da tattaki na cika kwanaki arba'in da kisan gillan da bani umayya suka yi ma imam hussein salamun lahi alai allah ta'ala ya karbi tattakin ya sa a cikin mizani muna ƙara kuma miƙa jaje ga sayyid ibrahim alzazzaki jagora na allah ta'ala ya ƙara masa lafiya allah kuma ya ƙara masa nisan kwana allah ta'ala ya cika masa burin da ya ɗauka na ganin cewa wannan nahiya ta mu ta kasance a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah Assalamu alaikum muryar BOH Hausa Iran da fatan kowa yana lahiya. Eh ni ra'ayina dangance da taron da shugaban kasa ya tare da alkalai na Niger kuma ya ce zai kara musu kuɗi saboda a samu a rika aiki. Eh gaskiya ni na yi goyon bayan haka nan kuma daman shari'a da adalci cikin shari'a shi yake tsaye da kasa. Allah ba da ikon yi kuma Allah sa abun da za a yi ya amfani talaka daga Mushanu Surveillance SP Benam Zandar Niger. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani wadda shugaban kungiyar Dalakairi muka zoricin jihar Baushin Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa sakon ta'aziyar mu zuwa ga Muhammad Awal dan Baushi Allah bangiji ya ji kansa Allah ya sa ya futa Allah ya haskaka kabarinsa mu kuma idan tamu ta zo Allah sa mu shika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi sallama na gode jamfuriyar musuluncin Tehran na magana Kadura Diga gadan Fulani Ward shugaban kungiyar Dalakari muka zo reshin jihar Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio BOH mai magana ne na kwa Hassan Talawa George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mai godiya da jinjina ga dan majalisa mai wakilta Fortescue Central wato Honorable Abdullahi Adamu Bazuwa a bisa jajircewarsa da kokarinsa na tallafawa ɗalibai mutum 120 da ya yi na Empowerment Scholarship. Wannan dan majalisa ba abu da za mu ce masa sai godiya da san barka. Allah taimake shi kuma Allah ba shi nasarar zarcewa karo na uku wato 2023 al'ummar Fatiskun Central muna masa fatan alheri ku huta lafiya daga mai sauraron kwasan talabijin ta Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran muna fatan alheri muna godiya da damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayukanmu sunana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zama ne a agadas jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau akan taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. To lalle wannan taro taro ne wanda an ɗauki lokaci ana yin shi. sai dai wani lokaci zai ga taron kamar bai ai hoda mai ido hakan yi taro ne a tattamna a sha shahi a wace don wani lokaci zaka ga taron ma kamar yin shi ma bai da wani fa'ida eh, abin da dai muke so ga kasashen afirka su tashi su yi kishin kansu da kansu kar su tsaya su dogara da alkawullan da kasashen yamma ke musu dan ba wani abu da za su yi musu in ma bashi za su ba su ba to bashi da ruwa ne za su ba su idan kuma wani taimako ne ba za su yi taimako ba dai tsakani da Allah ko kuma da fatan wata kasa ta ci gaba a'a taimako ne za su yi da wata manufa manufa daban na haka kasashen afirka su tashi da kansu su yi kishin kasashen su da kansu sai kaga komi ya tafi daidai ina godiya sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali wanda ke zama a gadas jamhuriyar niger assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan radio na iran mai magana mustapha tukur filin gidan niger zamani kasar libya da farko zan yi tsokaci bisa kai da shugaban nan na afirka ko in ce kasa ta jamhuriyar nijar ya kamata su ɗauki darasi daga kasar libya na bangaren yadda suke kyautata ma 'yan kasarsu na bangaren bangaren ruwa da futa saboda nan na lubiya dan kasa baya biya kuɗin huta kuma baya biya kuɗin ruwa kuma duk inda nisan kawai yake sai an kai mishi huta an kai mishi ruwa can ya kamata shugaban nan na afirka su dauki darasi daga kasar libya tun lokacin muammar zo zoke yanzu babu wanda ga biyan waɗannan ko ɗan kasar waje kake ko dan kasa kake kana shan su kyauta ne sannan ya kamata shugaban nan na afirka su ɗauke mana nauyin ruwa da futa wannan dai sun ka talaka matalaka eh, zai samu abin da zai samu bakin salati na gode sunana mustapha tukur filin gidan nijar zaman zamani kasar libya radio iran radio mai albarka da farko kuna tare da bukar daga birnin agadis jamhuriyar nijar e eh, to ni jinjina mazani yan kasan mali game da ba su son sojojin faransa a kasan mali sun da yan kasa sun hito sun ce ba sa su saboda shekaru da dama faransa tana cikin mali tana yaki da yan ta'adda babu abin da ya canza babu abin da ya canza to sun hito sun yi zanga-zanga sun ce ba su rasha sai so ta zo ta yi yaki da yan ta'adda na ta musamman zuwa gare su 'yan kasan mali radio iran barka da warhaka mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to zan ka tsokaci na ga gwamnatin kasa ta jamhuriyar nijar musamman ma tsokacin da zan ka na wajen lasisi na tukin mota ma'ana farmi to gaskiya matasa sun zuba kuɗin su wajen jika saba'in sun yi farmi kuma daga baya an zo an ce musu batta aiki sai sun ba da jika goma da wani abu sannan za a ba su ta zamani to kusan da cewa ba kowa yake da wannan jika goma ba ko da jika biyu aka ce ba kowa yake da ba da zai juya a bashi ta zamani kenan saboda Allah gwamnatin ƙasa ta a duba a gani matasa wannan farmi diplom ce ta wanda take ba da uzunin tuki na mota da komi da komi to da zarar an ce maka ta kare aiki kenan ka fito leman abinci kullum kuna faɗa da 'yan sanda kenan bai kamata ba a duba a gani gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Nijar a gyara wannan abu matasa suna da farmi kuma basu da kuɗin da za su je su juya a basu ta zamani gaskiya a duba wannan bayanin mai magana Abdulrahman wanda aka sanda Abdul Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kalamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu POET Hausa mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da sunan Raba mai aski shugaba na kungiyar masu sauraron radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Na shigo cikin shirin na ra'ayoyin masu saurare na wannan rana domin in ba da nawa ra'ayi a dangance da shirye-shiryen koma makaranta da ake shirin yi a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da a halin yanzu haka 'yan kwanukan da suka yi saura kalilan ne wanda ba su taka kara suka karya ba sai dai kuma kash abin asha har yanzu ban gaba makarantu ba an yi to domin gyare-gyare ko wani share-share ko wani tsaftace-tsaftace da ya kamata a ce an yi ma makarantun nan akwai makarantu da dama ajujuwa na ɗalibai wanda a nan cikin gari ma eh, rihi na zana ne ake yi musu ko kuma gini na zana ne ake yi musu wanda har a halin yanzu haka da nake muku magana ban gaba an shigo ma cikin da kurakin ma barantana a ce za a fara yin aikin su wanda kuma bai kamata ba idan so samu ne ya kamata a ci daga zaran an koma karatu kawai ci gaba za a yi da karatu ba gyare-gyaren eh, ajujuwan ɗalibai ba wanda ganin sakacin wannan yana ƙara mai da ɗaliban mu baya mai magana rabi alhaji mamman wanda aka sani suna rama mai aski a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boh hausa me mai magana na agwa mai faci daga nan zandar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to ba ka can ma'aikatan gidan radio BOH Hausa ina yi muku ta'aziyya da wangarishi na wangabawan Allah awwal bauchi Allah Ubangiji ya ji kansa Allah shi gafarta masa Allah Ubangiji ya sha ya yi kafara Allah Ubangiji ya kyauta makomanmu mu da muka yi saura ubangiji allah shi gafarta masa allah ba mu haƙuri gaba mu na jure rufin wanga bawan allah ina yi muku ta'aziyya allah shi kansa allah gafarta masa allah sa kwanciya hutu ce na kuna agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum gidan radio bohead hausa jamhuriyar musulunci iran gubairu firizi zakin wata a karshe umar dan magas ina kai gaisuwa ta da fata da alheri a gare ku to za na tsoma magana ta bisa wannan babban rashi da aka mana na umar bauchi na gidan radio bohead hausa kuma allah ka ji ganshi allah ka gama rai da gafara kuma allah ka ba iyallan shi hankuri da dangana kuma allah ka allah ka shigan musu waje kuma allah ka ba su abin da suke a duniya da lahira to sai na da gare ku ni ne gubairu firizi zakin wata a karshe umar dan magas Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOE Hausa ta hiram Mai magana na kumati dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar Libya birnin Tripoli a yanzu. Eh, na kira ku ne in jajanta muku BOE Hausa gari shi da aka yi na dan jarida Allah ya ji kanshi Allah rahamshe shi Allah gama ayyukan shi da karba mu kuma da muka yi saura Allah ubangiji ya sa in ta mu ta zo mu cika da imani Allah ruha mana asiri ga baki daya mai magana na kuma ji dan kore Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu VOH. Muna mika muku ta'aziyya na rashin abokin aikin ku da kuka yi. Muna fata Ubangiji Allah ya ji kanshi ya sa ya huta. Allah ya ba sa hakuri da juriya na rashi. Mu da muka yi saura Allah ya sa mu cika da imani da ban gaskiya. assalamu alaikum biyu a hausa sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan kuna cikin koshin lafiya duka daukacin cikin wani gidan ina wa kowa fatan alkhairi kuma dangance da rashi da na muhammad awal bauchi to ina maka ta'aziyya ta Allah ubangiji ya gabarta musu Allah ji kansu Allah ubangiji sa kwanciya hutawa ce soja suka riga mu Allah ba su cika da imani mu ma da muka saura Allah ka mu cika da imani ina wa wannan kafa ta BOH Hausa ina mika mu da ta'aziyar mu duka da yan uwanmu da abokan arzikin mu na nan garkin daura yan kulab zaɓa sanka na cikin garin garkin daura da kewaye muna mika ta'aziyar mu Allah ji kansa Allah gafarta masa na bar ku lafiya a Hausa suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tare Nigeria da fatan za ku ta lafiya. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa. Wanda ni Zainab Bashir ke kamar abatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karshen tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanta muku wani littafi mai suna mu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kuma yadda ka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Idan kuma na ga dama za ki iya komawa gidanku ki zauna a can inda ba za a sa miki doka ba. Kin ga ko mata huɗu na so zan aura. Ɗaki ya wuce yana masifa. Tagumi Umma ta tana faɗin to Allah ya kyauta. Washe gari haka Laila ta shirya kamar da gaske. tsaf ta fito kamar yadda Alhaji yake so. A falo ta same shi dukawa ta yi ta gaishe shi murmushi ya saki gaba ɗaya Laila ta gama burge shi. Kallon ta ya ce Yau diyar albarka yau kin matukar burge ne. Allah ya miki albarka dubu biyu ya mika mata yana faɗin gashi yau kin yi mana abin da nake so tashi ki tafi ina so ma in samu maki karamar mota sai direba ya ringa kai ki saurin dago kai ta yi ta ce abba kawai ka bar shi na son hawa a daidaita murmushi yayi ya ce shikenan ai tunda kin yi abin da nake so ke ma zan yi maki abin da kike so tashi ki tafi Allah ya bada sa'a tashi ta yi tana faɗin amin ɗakin umma ta je ta yi mata sallama sannan ta fita da kallo ta bi ta da tausayi don ta san yau a makaranta sai an yi mata dariya girgiza kai ta yi ta ce Allah ya kyauta ta ƙofar ɗakin Hamza ta zo wucewa dariya ta ji ana mata tana juyawa ta ga Hamza sai dariya yake mata hada riƙe ciki matsa ta yi ta buga mashi jakar da take hannunta ta yi tana faɗin wallahi Hamza zan yi maganin ka dariya ya ce wallahi kin bani dariya ji nake kamar na biki dan naga irin dariyar da za a yi miki a yau amma dan Allah ko da wasa kada ki fuskar fuskarki kowa ya gani ihu Laila ta sa tare da kwaɗa mashi jakar muryar Alhaji suka ji yana faɗin wani irin sakarcin banza ne haka dama baki tafi makarantar ba kika tsaya kina wasa da namiji da sauri laila ta fice hamza kuwa juyawa yayi ya koma ɗaki yana faɗin haifa mun shiga uku da wannan sabuwar dokar laila tana hawa a daidaita ta yi saurin cire hijab ɗinta da safar da niƙaf ɗin dama ta yi shigarta yanda ta saba cikin jakarta ta saka kayan da ta cire duk abin da take yi mai a daidaitan yana kallonta juyowa ya ya ce hajiya lafiya dai ɗaura fuska ta yi ta ce ina ruwanka kai abin da yake gabanka murmushi ya ce amma ji ai daga ba haka kika fito daga gida ba Zainab ta ce wallahi idan baka rufe mani baki ba zan sauka mai daidaita ya ce Allah ya shirya zaune Jamil da Mubina suke a falo suna cin abinci tana sanye da riga da wando tricota tana jingine a jikin shi yana bata abinci a baki suna fira Karami ne da Mufida suka shigo suna guje-guje. Jamil ya ce wai ku sai yaushe za ku yi hankali. Mufida ta ce yaya wai wai wayata ya karɓe saboda na ɗaukar mashi tashi jiya. Mubina ta ce sis rabu da shi zai baki ne. Momi ce ta shigo tana faɗin kuma dai bakin ku kuke son ɓatawa. Wa yake shiga tsakanin ƙarami da mufida? Ai ko kun shiga ku ne za ku ji kunya. Dariya suka sa momi ta ce mufida je ki gani idan an gama abincin. Dadin ku da ɗaki ta wuce ƙarami ya bi mufida yana faɗin jira ni mu tafi. Jamilu ya ce gashi nan yanzu ma mun ji kunya. wayar shi ce ta yi ƙara yana dubawa ya ga nomba ɗin Ilham ce, tsaki ya yi ya ɗaga. Bayan sun gama gaisa Ilham ta ce, Doktor, ka ci abinci kuwa? Jamila ce, wace irin tambaya ce haka kuma? Za ta yi magana ya kashe wayar. Turo baki mu na tai tana faɗin sweet bro, wannan yarinyar ce ko? Murmushi ya ce wallahi ni ma ba na son wannan damun da take mani, ko zan yi aure ai ba zan iya auren ta ba saboda ba ta da kamun kai. Mubina ta ce ni dai ba na son ta, ka bari zan sama maka matar da za ka aura. Wayar shi ce ta ƙara ringin saurin ɗaukar wayar Mubina ta yi tana ɗagawa. Ilham ta ce haba doctor, Mubina ta ce don Allah ki riƙa kama kanki. Ya kina mace za ki ringa kiran namiji, kawai yana cin abinci za ki wani dame shi. Ilham ta ce sai ki bari idan ke na kira sannan za ki faɗi haka. ko ma menene ai doctor ba zai aure ki ba tsaki mubina ta ja ta kashe wayar kamar za ta yi kuka Jamilu ya jawo ta ya rungume ta yana lallashin ta mubina ta ce sweet boy ka ji fa abin da ta ce Jamilu ya ce ki bari da ita zan yi mata rashin mutunci kuma na yi miki alƙawarin ba zan taɓa son ta ba murmushi mubina ta yi ta ce ka yi alƙawari ya ce sosai ma an yi bikin amina komai lafiya haka aka kai ta gidanta da yake unguwar darmanawa ba laifi iyayenta sun yi mata kaya masu kyau haka aka kai ta gidanta tana kukan rabuwa da gidan haka kannanta suka yi mata sallama su ma sai da suka yi kuka yanzu gidansu ya rage saura su hudu cikin ikon Allah Aliyu ya samu aikin koyarwa a makarantar secondary ta mata sosai iyayen shi suka ji daɗi kuma duk da haka bai saki kasuwancin shi ba haka ya fara aikin shi cikin sa'a kuma sosai suka gyara kuskuren su da suka yi sam abokansu yanzu ba sa shigowa cikin gidansu idan har sun zo sai dai su tsaya a waje har sai da abokan suka fara musu tsegumi amma ba su damu ba haka babansu ya toshe ƙofar ɗakin su ta waje ya maido ta ta cikin gida ya kasance ta ƙofar ɗaya suke shigowa haka idan dare yayi kofa ɗaya ake kullewa haka suke rayuwarsu cike da ƙaunar junansu suna matuƙar kula da kawunansu lokacin da Laila ta gama lectures haka ta hau a daidaita tana shiga ta mai da kayanta a tunufi gida shi dai mai a daidaita kallon ta kawai yake auren shi yana faɗin Allah ya shirya da alama iyayenta basu san haka take fita ba ya so ya yi mata magana amma sai ya yi tunanin kada ta yi mashi rashin kunya saboda babban mutum ne hakan yasa ya ja bakin shi ya shiru yana kuɗin abinda babu ruwanka daɗin kallo gare shi to jama'a a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon BOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin duniyar wayo wanda kuma shine shirinmu na ƙarshe Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a mataki na duniya tare da yin bita a kansu. Shirin namu na yau da Allah dai za mu yi dubi ne dangane da tarukan ziyara arba'in wanda aka gudanar a ranar litinin da ta gabata wanda ya samu halartar miliyoyin mutane a birnin karbala na kasar iraki inda hubaran imam hussein alaihi salam yake fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin litinin ta gabata aka gudanar da tarukan ziyarar arba'in a birnin karbala na kasar iraki inda hubarin imam hussein alaihi salam jika maza allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake da kuma kaburkan wasu daga cikin yalan gidan manza allah waɗanda suka yi shahada tare da imam hussein alaihi salam da kuma wasu daga cikin sahabansa wannan taro dai ya samu halartar miliyoyin mutane daga cikin kasar ta iraki kamar da kuma taron ya samu halartar dubban ɗaruruwa daga ƙasashen ƙetare waɗanda suka hada da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin ƙasashen duniya hukumomi a ƙasar iraki sun bayar da bayanin cewa adadin mutanen da suka halarci tarukan arba'in na wannan shekara ya kai mutane miliyan goma sha hudu duk da irin matakan da aka ɗauka na ƙayyade yawan jama'a da suke halartar wannan taruka bisa la'akari da yanayin da ake ciki na matsalar cutar corona da kuma dakile yaɗo cutar a tsakanin masu gudanar da ayyukan ziyara a shekarun baya dai adadin masu halartar yakan haura miliyan 20 zuwa miliyan 25 wanda kuma hakan ne ya mayar da taron na 40 ya zama taro mafi girma a duniya wanda yakan hada miliyoyin mutane baya ga kuma mahukuntan na kasar ta iraki sun sanar da irin matakan da aka dauka a lokacin gudanar da waɗannan taruka na ziyara 40 a ranar litinin ta gabata daga cikin matakan da aka fi mayar da hankali a kansu kuwa har da matakai na kiwon lafiya da kuma hakan yake da alaka da yunkurin mahukuntan na iraki domin dakile yaɗuwar cutar corona a tsakanin masu gudanar da ayyukan ziyaran bayan haka kuma an ɗauki kwararan matakai ta fuskacin tsaro inda jami'an tsaro da suka hada da 'yan sanda da kuma sojoji na rundunar haɗin gwiwa da ke tabbatar da ayyukan tsaro a ƙasar iraki wanda adadin su ya kai dubu ashirin suka gudanar da ayyukan tsaro yadda kuma dubban dakarun sa kai na da sha'abi suka dafa masu wajen gudanar da waɗannan ayyuka daga cikin irin matakan da aka ɗauka kuwa har da kafa shingaye na bincike domin tabbatar da cewa waɗanda suke gudanar da ayyukan ziyara sun gudanar da harkokinsu ba tare da wata matsala ta fuskar tsaro ba ba ga karan hashe da sha'abi gami da taimakawa jami'an tsaro ta fuskacin ayyukansu sun kuma gudanar da wasu ayyuka na taimaka jami'an kiwon lafiya a lokacin da ake gudanar da tarukan na arba'in baya ga hukuma da karen na da sha'abi suna daga cikin waɗanda suka taimaka wajen tsara dukkanin ayyuka na kai komo na masu gudanar da ziyara a hubaran imam hussein alaihi salam da kuma hubaran abbas alaihi salam baya ga haka kuma an kafa tantuna akan hanyoyi da suke isa birnin karbala daga larduna daban-daban na kasar ta iraki waɗannan tantuna kuwa sun hada da waɗanda ake gudanar da ayyukan agaji da kuma taimaka ma jama'a game da bayar da abinci da kuma abin sha sannan kuma akwai tantana waɗanda aka kafa domin gudanar da ayyuka na musamman da suka hada da tunatarwa da wa'azi da kuma harkoki da suka shafi alkur'ani mai tsarki to sai kuma wani abu wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a tarukan na ziyara arba'in a wannan shekara a ƙasar ta iraki shine halartar tawaga ta farko daga palestino wadda aka yi mata lakabi da tawagar a ƙasa wadda wannan tawaga ta haɗa palestinawa ne waɗanda suka zo daga palestino musamman domin halartar tarukan na arba'in wanda kuma wannan shine karan farko da aka taba ganin irin wannan tawaga baya ga haka kuma wasu daga cikin ayyukan da dakaran hashe da sha'afin suka gudanar a wurin shine yada al'amarin palestino da kuma halin da palestinawa suke ciki na fuskantar zalunci da mamaya daga gwamnatin yahudawan isra'ila sannan kuma wani abu wanda ya kara daukar hankali a tarukan na arba'in na wannan shekara musamman halartar wasu bangarori daga cikin kasar ta iraki da ma kasashen ketare waɗanda ba a saba ganin su a wajen irin waɗannan taruka ba daga cikowa har da halartar ita wannan tawaga ta palestinawa. ga kasar ta iraki an gudanar da irin waɗannan taruka a wasu ƙasashe da hakan ya hada da ƙasar iran da aka gudanar da taruka da kuma jawabe a wasu manyan ɗakunan taruka kamar da kuma a wasu biranen an gudanar da tarukan ne ta hanyar hotunan bidiyo na yanar gizo baya kasar iran an gudanar da irin waɗannan taruka a ƙasashen bahrain da kuma labanan kuwait da kuma yankunan gabashin ƙasar saudiya gami da ƙasar turkiya duk da cewa dai mafi yawan tarukan an gudanar da su ne ta hanyar bayanai da malamai suka gudanar ta hanyar hotunan bidiyo da ake yadawa ta yanar gizo kamar da kuma wasu bangarorin an gudanar da tarika ne a dakuna na shirya taruka musamman ma dai a kasashen labanan da kuma turkiya a nahiyar afirka ma an gudanar da wurin waɗannan taruka na raya ranar ziyarar arba'in a wasu ƙasashe daga cikowa har da a kasar ghana wanda shi ma an gudanar da taruka na wayar da kai da kuma bayani akan matsayin ranar ashura da abubuwan da suka faru da imam hussein alaihi salam da zuriyar manzon allah da kuma abubuwan da suka wakana a cikin waɗannan kwanaki har zuwa ranar ashirin ga watan safar wanda shine ranar da aka cika kwanaki arba'in da shahadar imam hussein alaihi salam bai ga kasar ghana a taron najeriya ma an gudanar da irin waɗannan taruka a yankuna daban-daban na kasar kamar da kuma wasu daga cikin mabiya harka islamiyya suka gudanar da tattaki na musamman a ranar ta arba'in, a kasashen kenya da tanzania da kuma afirka ta kudu game da uganda da zambia mali da senegal da an gudanar da irin waɗannan taruka na wa'azi da kuma bayani abin da ya faru a ranar ashura har zuwa ranar arba'in da shahadar imam hussein alaihi salam kamar da wasu kasashen turai ma da hakan ya hada da kasar burtaniya a birnin london da kuma birnin manchester da wasu birane na kasar ta burtaniya mabiya mazhabar ahlul da alaihim salam sun gudanar da taruka daban-daban da a gabatar da jawabai akan ranar ta arba'in kamar yadda an gudanar da waɗannan taruka ma a kasashen jamus da sweden canada brazil da argentina da dai sauransu tarkan arba'in a bisa ruwayoyi na tarihi sun samo asali ne bayan wata ziyara wadda ɗaya daga cikin manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato Jabir bin Abdullah Ansari ya kai Karbala ne kwanaki arba'in bayan shahadar Imam Hussein alaihi salam da kuma zuriyar manzan Allah inda ya ziyarci gafurkan su kamar yadda kuma ya haɗu da wasu daga cikin zuriyar manzan Allah da suka halarci wannan wuri a ranar ta arba'in. wanda kuma tun daga wannan lokaci ne a kowace shekara masoya ahlul bait alaihi salam sukan ziyarci wannan wuri domin ziyarar imam hussein alaihi salam da kuma ziyarar manzon allah da suka yi shahada tare da shi da sahabansa a karbala jama'a masu saurari lokacin da muke da shi riske mu anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jikon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To masu sauraro tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce kasashen duniya na son kulla hulɗa da kasar Iran. Shugaba Ra'isi ya faɗi hakan ne a wajen taron majalisar ministoci da aka yi a yau Laraba, inda ya ƙara da cewa fitar da ilimin kimiyya da fasaha da ake da shi wata babban dama ce ta fara dangantaka da ƙasashen yankin da ma duniya baki ɗaya. A tattaunawar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi ya nuna irin yadda kasashen duniya daban-daban suka bayyana aniyarsu ta yin aiki tare da kasar Iran. Har ila yau ya kara da cewa babban abin da ke gabanmu a halin yanzu shine karfafa cibiyoyi da kungiyoyi da ke samar da allurar cutar COVID-19 domin yin amfani da allurar ta kasashen waje tana da iyaka ba za a iya ci gaba da amfani da ita ba har abada. A wani bangaren kuma ya ce muhimman abubuwan da sa za ta fi mai da hankali shine kula da matsalolin mata da iyalai. don haka ya buƙaci minista kula da harkokin mata da iyalai tafiyar da wani rahoto game da hanyoyin da za a bi masu tasiri wajen shawo kan matsaloli da mata suke fuskanta a cikin al'umma tare da miƙa shi ga majalisar domin samun amincewa jagoran juyin musulunci na iran imamu hamna'i ya haɗa faiman jabilli a matsayin sabon shugaban hukumar gidan rediyo da talabijin ɗin ƙasar a cikin sanarwar da aka fitar a yau laraba ayatullahi imamu hamna'i jagoran juyin musulunci na iran ya gode wa shugaban hukumar gidan rediyo da talabijin din mai barin gado abdul ali ali asgari saboda kwazonsa tare da fatan samun nasara ga sabon shugaban hukumar jabili a sabon mukamin da aka naɗa shi masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tahir amike cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.